Allah alhamdulillah. Ah, bai Allah. Daga ina? Fambeguwa. To ai ba nan ne hanyar Fambeguwa eh. ba. Nan ne. Ta za a bi sai a zagaya. To. Yanzu can ya ki tafi kenan. To kawo leda din sai mu rike sai mu tafi ko? A'a bari kawai zan rike. Ke ki karbi tayin sa mana. A'a. Ke kuma ki kawo mana bakon ka annabin ka ai ko? A'a. Sai mu rike ka annabin ka ko? kin ga mu kin ga fan begu kin ga mu kai mallam eh wala din fulani kai fan begu kamar haka to godi ka bannin kenan kai karfi ne da kai kin kina ji to mu je mu yi nan mm. nan ne hanya mu tafi to mu je kuma je ne ta shiga gaba mana. Ke mace ce ai kin kuma eh. ki al'aura ce ki gaba eh, Ki gaba mana eh. mu ne za mu duba bi ki baya saboda masu tsaro ba. Eh. Saboda masu bindiga ko? <laughs> yawwa malam rufa'i ai araduka haba mala min faja ka bani fani ma in dauka abin da ina so fa ah, haba aradu sai na dauka abin da ina so ni ma a gani matsala ta da kai kenan joro shikenan problem dina da kai kenan wallahi kai daga an samu abu wahe ka nuna zalama min sa kai ma da ligara dan iska ban sani ko da ni ba kenan haba da Allah kawai daga an samu abun nan baka san fa menene baka sani bari fa ce baka biyo mu biyo hanyar nan ha ya ka zo ka ka rika yin wani abu irin wannan haba to amma min na ji ta sani guri da za a samu gari <laughs> eh, eh? aradu da ni min kamba fa me go fa aradu ta ba irin ku nake nema min ga da yo be yo fa aradu min dan da ma ni aradu ba dan fa be go fa aradu don la eh don la ya eh. na lillahi wa ayo babata wayo wayo wayo zina Ah. faɗuwa ta zo daidai da zama, na daɗe anan ina jiranka. ka.